Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla idawa ashirin. a yau asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau kasar china ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar covid kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau kan hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke na haramtawa gwamnoni taɓa kudaden ƙananan hukumomi. Ina cikin wanda suke ta ƙololo a kan cewa kuskure ne gwamnatocin jihohi su dinga taɓa kuɗin lokal gamar. Wato inda kuskure yake shi ne. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falasɗinawa ashirin. Rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Da'if ba. Ma'aikatar tsaro Isra'ila ta ce tana duban rahoton. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa a wata sanarwa cewa asibitin nasar da ke kan yunis ta amshi gawar waki 20 da mutane 90 da suka jikata sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba akan adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su da aka kai su wasu asibitoci kafar labaran hamas ta ce an kashe akalla mutane 100 kana an jikata wasu da dama ciki har da ma'aikatan agajin gaggawa wani babban jami'in hamas bai tabbatar da ko da'if na nan wurin ba zargin isra'ila na rashin hankali ne kuma har suna so su kare wannan mummunan barna da suka yi waɗanda suka mutu dukkaninsu fararen hula ne kuma abin da ya faru wani mummunan salon yakin kare dangi ne wanda amurka ke marawa baya kuma duniya ta shiru tana kallo in ji abu zuhri yana faɗawa kamfanin dillancin labaran rotes A yau Asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin Rostov da ke kudu maso yammacin Rasha biyo bayan harin jirage mara matuƙa da Ukraine ta kai da sanyin safiyar yau. A cewar jami'an yankin a hari na baya-baya da sojojin Kiev suka kai a yankin kan iyakar. Ukraine ta ƙara kaimi a hare-harinta ta sama a Rasha. tana auna matatun man fetur da wuraren ajiyar man a wani yunkurin kawo cikas ga harkokin mai da ke karawa kremlin karfin yaƙi sojojin moscow suna iya bakin su a iyakar gabashin ukraine inda suke da karancin runduna da makamai a yakin da ke cikin shekara ta uku da yasa take ƙara rauni gwamnan yankin rostov basili gulubev ya ce wani harin jirgin sama mara matukin ya tada wuta a wani wuri mai fadin mita 200 amma dai babu asarar rai sa'o'i biyar bayan ba da labarin wutar a shafin telegram gulubev ya ce an kashe wutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar China ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar COVID. ko da yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce faɗaɗa shirin cire visa akan wasu ƙasashe ya taka rawa adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya ba da labarin wani bangare ne kawai adadin mutanen har yau kaso ɗaya ne cikin uku na abin da aka gani a shekarar 2019 wata alkalumar da ma'aikatar ƙididdiga ta gwamnatin china ta fitar na nuna mutane miliyan 287 ne suka shiga suka fita china daga watan janairu zuwa yunin wannan shekara da aka tambaye shi game da karuwar masu shiga kasar a wani taron manema labarai a wannan mako ministan harkokin wajen china lim jian ya ce ya yi farin ciki matuka ganin tafiya zuwa china na ƙara shahara da kuma kawo amfani sakamakon shirin cire visa ga wasu matafiya to nan ba da jimawa ba baba yakubu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a ranar Alhamis da ta gabata, inda ta haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kudaden kananan hukumomi da kuma rushe zababbun shugabanni da aka zaɓa a matakin ƙaramar hukuma. A hirar da ne da tsohon gwamnan jihar Kano kuma saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya fara da yin bayani kan yadda ya ji kan hukuncin. To, ni kusan wannan hukuncin ina cikin wanda suka fi murna da shi domin shekara ashirin da na zo gwamnan kano shekara ta dubu biyu da uku shekara ashirin da ɗaya kenan ban jira wani hukunci na tsarin mulki ko hukuncin kotu ba mun ba wa ƙananan hukumomi hakkinsu tun wannan lokaci ina cikin wanda suke ta a kan cewa kuskure ne gwamnatocin jihohi su dinga taba kuɗin local government wato inda kuskure yake shine dama dokar da aka yi ta tsarin mulkin najeriya da aka yi abin da aka kira joint account wato account ɗaya na haɗin gwiwa gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi ba an yi shi ne da niyyar jiha ta taɓa kuɗin local government ba abin da yake faruwa idan aka zo kasafin rabon kuɗi na ƙarshen wata ana dunkule cek ɗaya ake rubutawa misali mu a kano sai a rubuta cek guda ɗaya cek ɗin nan ya ƙunshi kuɗin kano ya ƙunshi kuɗin local government amma sai a lika takarda a bayan cek sai a faɗi kuɗin kowa idan kuɗin misali gwamnatin kano dubu biyu ne kuɗin ƙananan hukumomi dubu uku ne sai a rubuta cek na dubu biyar sai a bawa gwamnatin jiha sai a yi lissafin kuma sai a rubuta musu kuɗin kowace karamar hukuma abin da ya kamata a yi an dawo kwamishinan kuɗi in ya dawo ya rubuta chat a ma'aikatar kuɗi na kowace ƙaramar hukuma dama an faɗi kuɗinta shekara takwas da muka yi a kano ban taɓa riƙe ko taɓa kuɗin loka gama ko sau ɗaya ba da an dawo a shegari accountant general na kano zai rubuta can ɗin kowace loka gama ne ba su wato kuɗin da ake aikowa ta hannun gwamnatin jiha na ƙananan hukumi don sauƙin operation ne sauƙin gudanarwa ba wai don a taɓa ba ne wannan tuntuni da doka ko ba doka ba wata doka da ta ba wa gwamnan jiha ya taɓa kuɗin ƙaramar hukuma. To, kana ganin cewa tun da yanzu haka an ce a ringa tura ƙananan hukumomi kuɗaɗensu. Su kuma hmm. gwamnoni kusan ana zargin yanzu kusan su suke rike da akalar a gudanar da zaben yawanci kuma ana zargin cewa ba ma a yin zaben na yadda ya kamata kawai ana ɗauki ɗora ne inda ake zargin mm. idan an ɗauki ɗoran an ɗora su kuma sai a mm. turo da kuɗaɗen sannan sai a turo musu da ta bayan gida kuma su cika takardu su sake fitar da kuɗaɗen su saka a wasu asusu na gwamnati ko kuma na wasu ɗaiɗaiku ban san me zaka ce dangane da wannan zargi ba to gaskiya ne yana faruwa ai tun kafin ma ai wannan hukunci na kotun koli Eh, na tuna cikin gwamnatin buhari ya taɓa ba da umarni ga ofishin accountant general na ƙasa a aika wa ƙananan hukumomi kuɗinsu account ɗinsu kai tsaye amma sai aka waye gari wasu daga cikin gwamnoni sai su aika wa ƙaramar hukuma cewa to eh an aiko muku da kuɗi akawun ɗinku ku dawo da shi akawunt ɗinmu sai a rubuta cek na kuɗin da aka ga dama a basu duk wannan ta faru wanda zalunci ne don haka wannan abin da kotu ta yi ya daɗa ƙarfafar tsarin mulkin najeriya duk kuma abin da nake kira tsarin mulki na hankali wannan hukunci na cewar ƙananan hukumomi a bar su ci gashin kansu wannan ba ƙaramin taimako ba ne da yawa masana suna cewa rashin walwala na gwamnati a ƙananan hukumomi yana daga cikin abin da ya jawo mana wannan fitina ta sace-sace da kashe-kashe saboda talauci da iyawa babu walwala na gwamnatoci a can ƙasa. Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. koriya ta arewa ta yi fatali da sanarwar da aka bayar a wurin taron kolin nato na baya-bayan nan wanda ya yi allah wadai da tura makamai da pyongyang ta yi zuwa kasar rasha tana mai kiran takardar sanarwar da wadda ta saba wa doka in ji ma'aikatar yada labaran kasar a yau asabar a wata sanarwar haɗin gwiwa a wannan mako shugabannin nato sun yi tar da koriya ta arewa na ƙara rura wuta a kan rashin imani da rasha ke yi a ukraine na ba da taimakon kayan soja kai tsaye ga moscow shugabannin na nato sun kuma bayyana babbar damuwa akan gudunmuwa ta fannin masana'anta da china ke baiwa rasha pinyong dai ta musunta zargin aikewa da makamai ga moscow amma dai a watan yuni shugaba kim jong-un da shugaban rasha vladimir putin sun sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta hada da alkawarin taimakawa tsaron juna idan an kai wa ɗaya hari a ƙarshe kanada ta ce za ta siyo wasu katafaren jiragen ruwan yaƙi goma sha biyu na ƙarƙashin ruwa da za su iya gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin ƙanƙaran yankin arctic domin inganta sha'anin tsaro a yankin da ke zama muhimmi cikin gaggawa sakamakon sauyin yanayi ana sa ran sayo jiragen zai taimaka wurin rage nauyi akan utawa ɗaya daga cikin mambobin nato da ba su kashe kuɗi sosai domin cimma manufar ƙungiyar ƙawancin wurin kashe kashe biyu na tattalin arzikin ƙasa akan tsaro a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan gabar teku a duniya Kanada na buƙatar ƙarin jiragen ruwan yaƙi in ji ministan tsaron Kanada Bill Blair yana faɗa a wata sanarwa a ranar Laraba yayin da shugabannin NATO ke taro a Washington. ma'aikatar tsaron ta ce ta fara gudanar da tattaunawa da masu kera jiragen kada za ta buɗe kofar gayyata a hukumance ga 'yan kwangila a kaka ta gaba Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. dalla Kamar yadda muka faɗa a baya cewa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na da tsohon gwamnan jihar Kano kuma saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na haramtawa gwamnonin jihohi taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi da rushe zaɓaɓɓu da aka zaɓa a matakin ƙaramar hukuma. Ga dai ci gaban tattaunawar. Su gwamnonin an jiyo a baya-bayan nan suna maganar ko kuma tun a shekarun da suka gabata cewa yawanci ƙananan hukumomi saboda nauyin da yake kansu na biyan albashi kama daga malaman firamare da kuma ma'aikatan da suke da su yawanci idan aka bar su da kuɗaɗen ba sa iya biyan wannan albashin har sai yawanci gwamnonin jihohi sun cika musu sannan ma suke iya biyan ah, haƙoƙin ma'aikata. To wannan ai abu ne wanda yake a fili koda lokacin mu da muka yi gwamnati shekara takwas da ne akwai ƙananan hukumomi kamar wajen uku hudu biyar da kuɗaɗensu ba sa isa su wadatar da su su biya albashi mukan yi musu ciko amma wannan kaga daban ne da cewa ka rike kuɗin mutum sannan kai mulki da kuɗin da ba naka ba akan kawai yana da wani matsi wannan babu laifi karamar hukumar da kuɗinta ba zai kai ba babu laifi idan gwamnatin jiha ta zo mata da ɗauki ta taimake ta kuma wannan ba hujja ba ne a rike kuɗinsu a bar musu lissafi da za su zo da shi da kuma bibiyar da gwamnati za ce ta tabbatar gaskiya ne abin da aka ba su bai wadace su ba sai a ga hikimar da za a yi da za a taimaka musu a ba su gudunmawa amma ba hujja bane da za a rike kudaden su wannan ba dalili bane ko kaɗan. To kana ganin cewa yanzu a ɗauke haƙƙin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi daga ƙarƙashin gwamnonin jihohi a mai da shi tarayya? To ni In da a ce al'amura kowa zai tsaya a kan adalcin aikin da aka ɗora masa wallahi zan fi son a bar jihohi su gudanar da zaben ƙananan hukumomi domin idan ka haɗa wa inec wannan aiki aiki ne da zai cankwaɓe musu ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu to amma kuma a yadda ake ganin mafiya yawan suna tafi da al'amuran zaben shine yake tsoratar da kowa cewa idan aka bar wa jihohi wannan zaɓe na ƙananan hukumi za a ci gaba da zalunci zai zama kamar wato ɗauki ɗora yadda an kira ciyaman tun da an san ba shi kawai ɗora shi aka yi ba cin zaben yayi ba zai tsorata ya ƙi ba da haɗin kai a taɓa dukiyarsa amma in tsari za a yi na gaskiya jihohi ya kamata su gudanar da zaben ƙananan hukumomi ni na tare da wani ra'ayi amma fa da sharaɗi sai idan an tabbatar da